shugaban ƙasar na jamus frank walter steinmeier ya samu tarba irin ta girmamawa da faretin soji a addis ababa babban birnin ƙasar habasha shugabar ƙasar ta habasha sale vogue vede ce ta marabci tawagar steinmeier bayan ganawarsa da Firayim Minista abiy ahmad a wannan ziyara dai shugaban na jamus ya bayyana abin da ya gani a ziyararsa kasar shekaru shida da suka gabata a matsayinsa na ministan harkokin wajen jamus ya ce a shekarun 2014 yadda turai da jamus ke habasha kallo shine yadda za a taimake ta ta farfado ta kuma gina kasar amma dangantakar yanzu ta musamman ce tsakanin jamus da habasha mun farfado da hulɗar mu ta fannoni da dama idan habasha ta cima aiwatar da waɗannan tsare-tsare da ta sa a gaba kuma idan tsarin ya samu karbuwa ga jama'a to habasha za ta tsere wa sauran kasashen nahiyar afirka wannan yasa jamus ke kyautata dangantaka da habasha musamman ta fuskar siyasa wannan shine ma abin da ya sa nake nan a yanzu ziyarar Maya a habasha ta kunshi ganawar jinjina ga firayim minista abi ahmad musamman akan yunkurin farfado da martabar kasar ta kawo ƙarshen fahimtar juna tsakanin ƙabilu da ma warware takaddamar siyasar gaba da ke cin ƙasar ziyarar ta Maya ta samu rakiyar 'yan kasuwa daga kamfanin kera motoci ta jamus wato volkswagen da kamfanin siemens domin ganawa da 'yan kasuwar habasha kan dangantakar kasuwanci tsakanin kasashen biyu to sai dai manema labarai sun yi amfani da wannan dama domin jin inda aka kwana kan batun girka kamfanonin volkswagen da sauran kamfanonin jamus a habasha amma shugaba Maya. ya bayyana matsalolin da ke hana ruwa gudu musamman kan dangantakar kasuwancin ƙasa da ƙasa. Äh, ya ce, na zo nan ne a matsayin shugaban ƙasa, amma kamin nan na yi yawo zuwa ƙasashe da dama a matsayin minista, a don haka ina da fahimtar cewa tsarin kasuwancin ƙasa da ƙasa baya nufin dukkanin hukumomi ko ma cibiyoyi da ke ciki na yin daidai. Mun san cewa akwai matsaloli kan yadda abubuwa ke tafiya. a don haka ne muke gani akwai buƙatar garan bawul a wasu ƙungiyoyi da ma cibiyoyin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ciki har da majalisar ɗinkin duniya Prime Minister Habasha Mr. abi Ahmad ya kaddamar da jerin sauye-sauye a ƙasar Habasha ciki har da yaƙi da cin hanci da rashawa da ma farfado da yancin albarkacin baki hada da bude kofofi ga harkokin kasuwanci ga sauran kasashen duniya domin ta tada kumadar tattalin arzikin kasar da ya shiga wani hali na rashin tabbas wannan ya ba firayim ministan damar samun lambar yabo na cimma yarjejeniyar zaman lafiya da abokiyar hamayyar ta kuma makociyar kasar wato eritrea tare da sako dubban fursunonin siyasa da ma ba da damar shiga tattaunawa da 'yan adawa